Bismillahir Rahmanir Rahim. A lokacin muke kashi na arba'in da 47. Ranar Laraba tana zaune tana wanke-wanke ta ji wasu mata su biyar sun yi mata sallama. Suka gaisa da ita sai suke faɗin wani wanne ne ɗakin da aka gyara. Ɗaya daga cikin su ta ce tana ganin wancan ne da ke da sabon siminti. Basu bi ta kanta ba suka nufa ɗakin suka shiga ciki suna ɗan dudduba. Ana suka bar ta tsaye da mamaki. Bata iya musu magana ba suka fita sai ga su da kaya suna shigowa da shi. Kasa daurewa Mariya ta ce Wai bayan Allah daga ina haka ba ku ce mun komai ba. Kun kama shigo da kaya cikin gidan mutane. Ɗayan mata ta ce a'a shi mai gidan bai faɗa miki yayi aure bane bai mata za ta tare ma. Au mu amarya muka kawo yanzu haka mun zo gyaran ɗaki ne ma kin ga an jima mu mu za mu kawo ta. Allah ne ya taimaka Mariya bata fasa ihu a su ba amma sai ta faɗa ɗakin ta can ta fasa abin daɗi ta kaɗai tana faɗin na shiga uku na. Yanzu da wanne san ji hal da nake cikin kuma zancen kishiya. Bata fito ba sai ta ji fitan matan daga gidan ya ta da sai gidansu ga girki da ta dora a sama wuta nan ta bar shi ta da kuka ta samu uwarta tana faɗa mata abin da ya same ta nan uwar ta shiga zagi tana faɗan. amma Atiku ya cika tsohon matuci wallahi yanzu da yake nan yana yawo kamar almajiri a shara yana da kuɗin da zai yi aure ba mu sani ba na suka ta kulla ita da uwarta a tsakanin su har so ma ta fito zuwa gida uwar ta koma ta samu har girkin ta ya kone wuta ya mutu don kanshi, shi nan dai ta kwashe shi akan haka nan don ba za ta iya girka wani bayan da take ji a lokacin Atiku na shigowa gida ta tare shi da masifa da jidali nan ya dakatar da ita ya ce Mariya ki shiga hankalinki wallahi kada da bata miki rai a gidan nan kin dai san ina da haushin ki dama ko to ki iya kanki wallahi da ni dan wallahi ko a yi ta kare a gidan nan da ke don da ma kin kai mun ko ina wallahi dan ta shiga zage zage tana kiran shi matuci a zalimi dama a shina da kuɗi yake ce masa bai da shi yanzu ina ya samu kuɗin aure yace wannan aure kika ce dole na samo shi don na ji daɗin rayuwa na kuma duk mata mata ta shigo gidan da kika ce zaki daga mana hankali wallahi sai da ki koma gidan ku kin ji na faɗa miki mara mutunci da tausayi kawai ki abin da kika min a duniyar nan har kina da bakin magana dan zan ƙara aure kuma ai dole na ƙara aure na samu wacce za ta kwantar min da hankali na wadda zan ji daɗi da sanyin rai a ta ba yadda ki da kika kai shekaru da shekaru ba kina gwada min boni ba ni da na ba a gidan nan dan tsaban iya cutan ki har da dan ciki kika zalunta da kanki da kanki kin mayar da mu abin zande da kwatance a gari saboda tsaba kwaɗayi irin naki ina faɗa haka ya alwala ya fita daga gidan ran shaɓace na hutawa shi kaɗai bayan sallar magariba kamar masu jiran a da sallah sai ga yan kawo amarya da gudun sun shigo gidan a zaton mariya za a kama mata amarya ɗakin ta irin na al'ada sai ta rasa banin haka sai ma jin da can lokacin yaran ta suna cin abinci a waje matan na gardama tsakanin su cewa ko wannan ne aka yi faɗan cikin su yayin ta ce karamin ne fa aka ce sai ɗan ta ce a'a a'a fa an ce babban ne mai sai da ta. uban ma bai kusan tana azami shi talla ba sai ranar da abin ya faru ya sani kai amma wannan mata ta shiga mace ita ta jawa ɗanta wannan bakin suna haka har ya mutu ana kwatance da shi a gari wani irin zafi da raɗaɗi Mariya ta ji a ranta take ji kamar ta fito ta basu amsa amma kuma ita kaɗai ce a gidan karin ta tare mata tsinanan duka don ta ga tsaye suke suma wannan kenan haka kawai ranar na tsoron tafiya ƙauye babu shiri na ce mama da ke shirin zuwa gidan biki zan tafi garinmu yau da sauri ta juyo ta fasa ɗaurin ɗan kwallon da ke ta ce za ki ƙauye fatima ta dokar da na ƙasa na ce, "Eh mama, mama na shi bata lafiya je ake faɗa min a waya da dare." Ta ce, "Ashab, amma gaskiya ban son tafiyan ki a motan kasuwa. Yanzu da zaki bari zuwa jibi idan an gama bikin nan, sai na sa a kai ki ko?" Na ce, "Mama yau nake son zuwa don na da na da wuri insha Allah ba abin da zai sanya zai same ni mama ki kwantar da hankalinki." Ta je gun jakanta na ta dauko min kuɗi sun kai dubu goma da ce, "Gashi ki kuɗin mota da shi." Idan mun tafi yadda kika samu jikin nata sai ki min waya. Na ce, "Na gode mama." sai na gama shiri na tsaf na fita falon lokacin su Amira ne kawai a falon gani na da jaka kamar mai shirin tafiya suke tambaya na ah ga ki kamar mai shirin tafiya bintu na ce eh anti za ni ƙauyen mu ne yam gurin mama na har ma gurin baba na zallika na ƙara dubo shi insha Allah Maryam ta ce shi zaki dawo na ce sai na kwana biyu gaskiya Allah ya kiyaye hanya har kofar gida inda zan hauna fifin da zai kan tasha Maryam ta rako ta tafi sai dai a cikin ran ta ba wai da zan yi tafiya bane don ganin mahaifiyata kawai dai na gudu ne don kaucewa yaye sarauki amma sai ta sa a ranta za ta sako saka ido ta gashi wani irin reaction zai akan tafiyar nawa ta kira bashar ɗinta take faɗa mishi da kuma abinda ita ma take kulla ya ce haka daidai zan ta saka ido nima insha Allah ban isa gida ba sai da yamma don ban fito da wuri ba kuma motar ba ta tashi da wuri ba ina isa gida sai gani na sai gani na mama ta kwatsan ta ce a ke ce a hanya haka Ta ce mata eh nan nan muka gaisa na fito da ɗan tsaraba da na kawo musu aka shiga rabawa ɗakin da babu kowa suna aji tarkace na a cikin shi sai wani ɗayan ƙari na ya dan tasa ya dan girma nan na gyara na kai jakar jaka na kai jakar ta a ciki tare da shimfiɗa tabarma ta kaba saboda mama ta bani ita ce na riga kwantawa a kai. ranar haka na kwana ina juyi don ya sharguna da kwana saman tabarma zaman birni ya fara bata ni yanzu sai tunani nake yi ko me ko me su Maryam suke yanzu don na san dai ba su kwanta ba saboda a can dare bai yi ba sosai kila suna can suna kallon season film da muke bi a zis cinema muskili jarababbe mugu azzalumi na furta a fili ce yanzu ai sai ka samu wata kalala kalala ba dai ni Fatima ba bintu ba na ce kuma ko hutu ya kare ban dawa sai na ji ka tafi ka bar kasar ma zan dawo macucu kawai Allah da ya san Allah kaɗai sai irin iskancin da kake can rikin, idan ya tafi babu kowa nan ma gida ya yi shaye shaye shi balle can inda babu kowa tare da shi shi kawai mai ɓoye kama ashe shi sa yake wani kallon mutane duk sha'iyi ne irin shi gashi iri iri ya raba ni da Usman ba wai ban san Usman bane ba amma saboda bakin zargin shi dole na rabu da Usman din ba dan na so hakan a raina ba haka har barci ya dauke ni ban sani ba sai a shagari kiran sallah ta tayar da ni a lokacin bayan na da sallah ban kwanta ba fitowa ne na gyara gidan ko ina don yana buƙatar gyara kakarar gidan da aka yi danni duk ya tsufa har ya ɗan daddare daga yadda aka jera shi ɗin da farko mikiya su ma makewayin su ma ka tsaffin tsumma ne da wani tsohon babbar riga aka tare bayan da shi ga kwata ya taru sai ɗin sauro da ƙuda da wurin ya tara ya wani canza launin duk da ƙasa ne ya shi amma rashin samun yara ya sa wurin ya canza launin shi na ma sai na gyara na sa musu na sa su musa ƙalina ya ɗebo tsakuwa da yashi muka zuba ya ɗauko wani Fallon dutse muka ƙara ɗagawa a sama gurin don mutum ya samu wurin hawa ya wanka kafin ɗan wani lokaci ya koma tsaf da shi kamar ba shi ba da yake ta cika da farko bari ɗora ruwa muka dama kuma ina gama ɗora sauran tuwo na gyara ma Yaron, da shi suka saba karyawa sai na gama ne wanka na shirya tsaf da ɗakin da nake gina gyara kafin lokacin da za a ɗora girkin rane ne sai da mijin mamana na ji ya fita daga gidan don bai tashi Mai tashi sai rana ya raba lokacin ma a lokacin zai yi sallah na shiga gurin na samu tana nade tana nade kayan wankin da na samu ta yi jiya da na zo na ce ta bari ɗakin na zo na gyara mata dama kuma na shiga gyara na fito da tunin shara daga ɗakin don irin gyaran da ake mai na sama sama ba kwakwalo komi da kyawu ɗakin sai gashi ya fito tsaf da shi kamar ɗakin mace na ce mata me za a girka ne da rana ta murmushi ta ce ai ba mu girka rana sai dai da yamma idan ya ɗan samu muna sai mu girka jiya ma da kika zo ai sa'a kika yi ya so muna dawa shine nan ne muna tuwon shi har kika samu haushi ne ko tausayinta zai kama na rasa ne ma ga mata zauna a gidan wannan mashayin har wannan lokaci yanzu ga shi sun kai ga tara yara har shida da shi babu zancen fita gare ta kuma kenan ban ji mata komai ba na kira Musa ya sayo muna rogo da zogale a bakin yar kasuwansu ne zaune na gyara shi kowa ya ci ya koshi muka sha ruwa abin mu na yaka da don mu kyale mugun mijinta da bai da ka su ga iyalin shi koyaushe dan na lura yanzu idan na zo komai bai sayi in an tambaye shi sai ya ce a tambaye bintu ko tana da canji a sayo yana ko dawa yake tambayan ba a girka ko ba ne ba a gidan mama ta ce "Ka kaka abin girka ne halam ya ce ba ga bintu ta zo ba ba ta sayo ba ne ba a girka din na ga idan ta zo takan danyo muna dabara yanzu a tishi sa ya yanzu nake farin cikin zuwanta gurin mu ai don na san idan ta zo hankali na a kwance ke da kayan bani ba da kayan bani ba ni ta ce ba bata sayo ba yau don haka sai ka canza tunanin ka ka fita ka samo mana yace kin tambayin ta ta ce miki babu agunta da zaki ci min na fita ina ina zan samu tun da ba sana'a nake yi ba sai kawai naje na kira na ke bintu bintu fa na amsa daga ɗakin da nake kwance na ce na an baba na fito yake cewa cewa yi baki zo muna da hakumi bane ba wannan tafiyan don na ji shiru har yanzu baki ce muna komai ba na ce ban zo da shi ba a takaice kaluna yake dan jin yadda na bashi amsa duk ni ma ban so bashi amsa a hakan ba don ko banza mijin mahaifiyata mahaifina ne shi ina faɗa haka na jiya ban tsaya ba balle mana ji me zai ƙara faɗi kuma tunda ba ta ido ne da shi ba yanzu kai baka ci kunya tambayar ta ba wannan magana ba haka wani sana'a take yi ne a can ko kuma ita ma ba ƙarƙashin wasu take bane ba wai ya ce na da fahimci abin akwai rainin hankali wata kankin haɗa baki da uwarki kada ku taimake ku taimaka ko to a kanku zai ƙare amina fa kai kawai dan ga abin rainin wayo ne sai yarinya ta koma gidan uban ta wallahi tunda nan din ba gidan uban su bane ba zance kenan kake faɗi ai matsawa tsawon yana gidan dole yarinyar nan ta zauna a gidan nan ita ma ya yana faɗin oya shege ka fasa ni da koko a gidan nan mama ta ce ai ni wallahi da na huta ta wannan wahalan ma Idan ina jin su na ce mashayan banza ka are na haka za ka ƙare har girma ya zo maka baka bar tara baka bar ba har yanzu Muryan ƙani na Musa da ke zaune ta waje na je na faɗa ni wallahi mama da kin gudu din mu huta da halin baba mu koma can birni gurin yayi bintun ma mu huta kawai daga ɗaki na ce kai Musa baka da hankali ne ina ruwanka da saka baki ga maganar manya ne wai yamma muka shirya na ce saraka na unguwa duk da ban faɗi da zan tafi ba sai gidan su ka bar na je gaida mahaifiyar shi matan bata gane mu ba sai da muka shiga har ɗakin ta muka gaisa da ita sai ɗan shiru can ta ce ban ko gane ki ba na ɗan yi murmushi na ce Fatima ce diyar Hausan ɗan amo ta ce Allah sarki Fatima ko haka aka yi gaskiya ban gane ki ba wallahi dan ta rasa inda za ta sa ni don murnar ganna ta ce shi kika zo garin namu Ta ce mata jiya zan zo in nan nan maka zauna mun ƙara gasa da su da sauran matan gida suna ƙara jajanta min mutuwar kabar ɗin da suke faɗa min iyalin shi yanzu suna sokoto zaune da karatun yaran shi da ya bari. ya ce Allah sarki ako ban sani ba da na shiga inda suke ta ce min dama aya unguwar GRA yake da gida an raba gado an ba kowa na shi shi ya ita sauran da yaran ta suka samu gidan nan dai nan da nan na dan zauna har zuwa wani dan lokaci ne matasan lama maka bar gidan ban mara ratse ko ina ba sai gidan Mun shigo ba mu daɗe ba sai ga yaron gidan ya biyo mu da sakon wai in ji mahaifiyarsu. Ana wata ga wata sai ga wani dan kanin kafin da suke uwa ɗaya da shi ya kowa yana so na da aure yana sanya ya maye gurbin yayin shi da ni. Wannan kenan. To an wuna an kwana har dare duk shigowar da yake a gidan bai ga Bintu ba a ran yake tambayar wannan ko lafiya take ban ganta ba duk kwanakin nan. Yana son ya tambaya sai dai bai son raini ko tuhuma wani abu ga tambayan da zai yi na ina nake kwana biyu baya gani na. da yamma shi gidan bai ko shiga fat ɗin shi ba ya wuto cikin gida da nan ya zube a falon mahaifiyar shi wayar shi ja daga aljihun shi bayan sun gaisa da su rasa me yake mai daɗi shi shine ya ciro wayan shi ya fara yin gimbe ita su ko sai ran suke suna kallo su a kwance abin su sabanin shi dake cikin damuwa can ya ce maryam ta amsa da na'am yayan mu ya ce na wanda yarinya take ne kwana biyu bana ganin ta ta yaya sarki fatima kake nufi ya ce ita din mana ta tafi kauye sai kwana uku kenan ta je gun mahaifanta ne za ta kwana biyu a can Wani irin faɗuwar gaba ji a lokaci guda ya ce a ranshi. ko dai saboda abin da ya faru ne a mu ta bar gidan nan don ni. Duk san AC da nagari da ake bi bai hana shi feso wani irin zafi ba a lokaci guda. Ta Take kamannin shi ya sauya a cikin lokaci guda. Idanun sun sauya kala zuwa ja a lokaci guda. Kankawar da aka watsa a barkono ya ce a kasalance. Yaushe za ta dawo ne wai? Ta ce za ta kwana biyu a can don haka ba rana kenan sai da idan mun ganta kawai. Ya ce ba kun kusa koma school bane ba shine za ta tafiya ta je ta zauna har wani lokaci kuma. Maryam ta ce ai muna da sauran lokaci ga hutu ga hutunmu. Yaya kila sai hutun ya kare za ta dawo ai. Maryam ta ce lafiya ko yaya kake tambayar da cikin son ƙara tuhumar ta akan shi din. Ya ce nawa babu komai dama zan yi baki da shi nake son ta haɗa min wannan abin dama da ma wasu yan abubuwan. Da za ka yi ja tsaki miƙe bar falon a lokacin Maryam ta ɗan matsa gurin Amira bakin ta tab da gulma ta ce a hankali. Cikin yanayin irin ta mai raɗa ta ce wayan ta me kika fahimta ga yayanmu da yake tambayan Bintu. ta ce eh ni ma ne mamakin ji na tambaye mai don na ga shi bai damu da kowa ba ban baki fahimci komai ba wallahi amma ni na san yaya ya fara kamuwa da san bintu wallahi kaya ba wata bintu wanda ke shiga duniyan yana ganin mata kala kala shi ne zai tsaya ba wata bintu a ganin ki ba tunda a ganin ki ba tunda ke baki san so ba har yanzu kina nan zaune ana soyewa a gida baki sani ba ke dai wallahi akwai ki da shirmin tsiya Maryam me zai da bintu wacce kullum cikin faɗa suke a gidan nan mugun takaicin tafe yake ji shine ke ko ko yar kayan soyayya kike ganin kamar shi suke yi Majida ta samu suna filin ta shi. waye wai Amira ta ce waye sarki take cewa wai soyayya suke da Bintu kila a boye haba me zai yi da Bintu ga 'yan mata 'yan gayu iri iri a gari ko ina eh tunda ita Fatima ba mutum bace ba ko kai kin fita kama mai kyawun da da zaki ce haka ai shi da me ya fita ada ta taimaka wa rayuwar shi ma wallahi da ya arzikin yin da ya yin aure ta ita Bintu din da ya maji o oh, baki san shi al'amarin aure ba kenan ko ashe da sauran sauran ku ko ke tunda baki yamcin hakan ba ina ya da sanin abin da yake kyale shi kawai ne kada da jawo yar mutane matsala kai ba miji dole ku bar wannan zancen mana kada ku ja wani matsalan kuma yarinya na zaman zaman ta ya sa ta a gaba kai amma dai an ta amiran nan wata rana ki ce na faɗa miki wata rana za ki ce na faɗa miki ai ita dai Amina jinsu take kawai dan ta san haka ma ba zai taɓa yiwuwa ba wata bintu ce ƙauye kuma ba ɗiyan kowa ba a garin sai ma ta jiran ta ya ɓaci kawai da zancen don abin haushi ma ya bata ita a ranta ya sarauki na barin falon ke shi shiga fara kan ganin shi ya lamo saman gado daga wanda yake cikin barci sai dai barci barcin yake ba damuwa ce da bai san dalili ba ya damu zuciyar shi kawai can ya tambaye kan shi wai me sa har yake son damun kan shi ne akan karamar yarinya haka ne gashi ai da lura da yarinya na bata ma gama sanin komai na rayuwa ba da akwai shaldish a tare da ita har yanzu a rayuwanta karancin shekaru wawa ba ƙauyenci bata san ko ina ba daga sokoto sai ƙauyen su kawai shi da ke son mace na gani na faɗa na gwada a tsara shi ma ya faso zai tsaya ga yar ƙauye kuma ƙarama haka da ko 20 bata cika ba har yanzu sai ya ji take wata zuciya tana gargaɗin shi da ciwon kai baba ina kai na wannan tunanin kuma wai wace gadin da safe shigo yana cewa shi zai tafi Abuja yanzu nan Maryam ta ce a'a yaya baya zancen bakin da kace kuma za ka har ina har ina shirin musu abinda da kace a yi musu din yace no Maryam ki bar shi kawai sun fasa zuwa din yi tafiya ne ni ma yau din nan Bashar yana jiran shi a kofar gida nan suka same shi da suka raka shi. Bashar ko a gaban kowa bai boye ba bai boye ganin shi ba ga Maryam ba yanzu sai bayyana shi yake a fili. Don suna fitowa tana ɗauke da 'yar jakan tafiyan yayin ta kar ta karɓa ta saba a kafaɗanta. Daga cikin mota da Bashar yake zaune suna ƙara suwa idon shi akan Maryam yake cewa Madam hafa ita ko ta wani shaƙi murya ta ce babu komai, ya ce yasu mama ta ce suna lafiya har ta dauke zaune a mota Bashir sai soyewar shi yake hankali kwance Dala malam ja mana mota mu tafi da wannan bakin shirman naku babu kunya da kake mu. Easy man, take it easy. Ba na karzo ban ba fa. Kaga ni fa ban ka ban hana ka ba dan ni ba ni ba matsoraci bane ba irin ka. Wani harara kai bashir ce wallahi zaka kai ni makura. Allah da wannan halin rashin kunya da ka tsoro mutane daga sama. bashar da ya ja motar shi yana wa sahiban shi bye bye suka bar gurin su ma suka juya zuwa cikin gidan. da ya kai shi ne shiga jirgi da ya tashi da sha biyu rana suka tafi Abuja. bai so bugawa wannan wasan ba amma halin da yake ciki ji kawai gara ya je buga bun din ba ko zai samu sauki a zuciyar shi sai da kwallon da ya buga bai hana shi jin abin da yake ji a zuciyar shi ba har yanzu suna waya da mutanen gida amma bai taba jin wani zancen bai taba jin wani zancen yarinyar ba ko ya jan ambaci sunanta ko a waya ba gashi girman kai ba zai bari shi ya tambayi ko wa labarin ta ba don sai yana ganin kamar abin da ya mata ne yake ganin bai kyauta wa yarinyar ba don yana gani ai kamar zaman kaunar shi yarinyar take a gare shi kamar zama ƙanwar take yarinya a gare shi amma shi dan ya ruɗe shi mata haka yace a fili kai kai gaskiya ban kyauta ba wai dole wai har haka ya kasance ma tsakanin mu ne wai idan kai katifan da yake kwance laushi da hannun shi na hagu da karfi sosai har sai da ya ji zafi a hannun shi aka yi ta har sati biyu a can suna da wasan da za su buga sati mai zuwa amma ya juyo ya dawo gida haka kawai wannan kenan to yana gurin mama na zaune na saki raina ba abin da ke damuna yanzu ba matsalar mijinta ba da kullum cikin tashin hankali suke a tsakanin su ba akan ban kama su komai ba amma na zo ina cinye mishi abincin gidan shi a banza shi gaskiya ba zai zauna da agola ba a gidan shi na so na bar gana amma sai da ke na tsaya in ga iya gudun gudun shi ko zai kore ni ne kuma na san yadda zan girgiza mishi auren shi sai da ya shigo ya haukan shi sai da ya shigo ya haukan shi babu mai tsinka mishi a cikin mu dan dama dama ita mama sukan kwasa da shi idan abin ya ishe ta gidan kowa ban zuwa kullum ina gida zaune kamar wata matar aure can da ni ganin shi kawai suka yi da yammacin juma'a ya duro garin nan suka gaisa mama take tambaye shi yaya aka kuma ya dawo ba ya ce suna da wasa wani sati ba sai satin sai sama zai dawo gida ya ce eh na dane ne wani abu a garin kuma da akwai wasu takardu da na manta ban tafi da su ba da zan tafi ya kawai lokaci a zaune bai ga gici na ba haka ya ba shi sanin cewa har lokacin ma ban da ba kenan garin ya miƙe fita kamar wani mai jin kasala a lokacin bashir ya kira ya zo idan an fito sallah sa Ranar banda Maryam ta fito a cikin shirinta za ta shiga makaranta. A waye ta same shi, a waje ta same shi ya fito daga gurin exercise. Sun gaisa yake tambayar ta ita wannan har yanzu ta idawa in kuma koma makaranta ba ta ce eh mun yi waya da ita ce bata san da zata ta dawo ba kila ba. Fuska daure cin ina ne garin su? Ta ce a'a yaya baka san garin su Bintu ba. Aya baka san garin su Bintu ba kai duk zaman ta a gidan nan. Ya ce dole malama fara bani amsan tambayar nan kafin ki min halin ku na 'yan ƙasa tukunna. Amsa min tambayar nan. kina min amsa min tambaya cikin tambaya ta ce can raba take nan dai ta mishi kwatancin yadda ake zuwa garin ya ce inda muka tafi gaisuwar wancan mutumin da ta da ta tashi aure kenan ya rasu ko ta ce mashi eh can ne ya amsa mata da okay good za ka tafi garin ne yaya ta tambaye shi da kallon fuskar shi ce ban sani ba tambayan ki kawai ne sai bayan kamar kwana biyu da tambayar Maryam ranar da safe ya ce wa Bashar da shida za su tafi wani dan kauye su dawo san Bashar bai kawo komai a ran shi ba nan ya ya zo ya ɗauke shi ya ja mota suka tafi ban zuwa gidan kowa amma rana kawai na ce zan je na gaida kakannin mu kafin na tafi don saura kwana biyu na tafi mun fita gida da kamar awa biyu suka shigo garin wani mai faci bakin titi suka tambaya gidan dan amo shayi aka yi musu kwatancen gidan da farko da suka isa gidan ya so ya gaddama ko ba nan ko ba nan ne gidan ba saboda ganin yadda gidan kamar ma ya fi kowane gida na unguwar lalacewa a shiya salama suka suka ce a musu da mai gidan yaran da suka tura ya ce wai mai gidan kan yanzu ba a samun shi gida yana can gurin moli basu gane me yaron ke nufi ba ya shiga ce wai baki ne daga suka ce ya shiga ya ce baki ne daga sokoto sun zo ganin bintu Mama na tana jin haka ta ce bintu ba ta nan ta fita amma a ce su waye ya ce a ce yaron hajiya ne ya zo tafiya da ita jin haka ya sa mama ta ce a ce su shigo daga cikin ai su yan gida ne nan ta tura yaron ya kira ni daga gidan kaka kakanni na basu basu suka shigo gidan ba su suka shigo cikin gidan ba amma dole haka suka haƙura suka shigo shi da bashir sai kalla ikon Allah ke kawai idan abin ba ba mamaki kawai ya bashi ba har daure masa kai ma al'amarin yi bigi da yake da kallo da mamakin yadda dan adam yake rayuwa a cikin wannan rababban gidan haka da akoda yaushe yana iya rushewa to anan za mu tsaya sai ku bi mu a cikin shiri na gaba bismillahir rahmanir rahim